Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa shirin zauren matasa na VOA da yake taɓo lamuran da suke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance bakin zaren. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A yau mun zo shiri na ƙarshe na zauren matasan da ya sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na dubu biyu da da uku. Zaben dai wanda ya samu fafatawa da matasa inda aka samu wasu daga cikinsu masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki. Inda muka yi tambaya shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben kamar yadda muka bayyana mun zanta da matasan inda suka bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Abdulrahman Amfel dan lamiyan son Baljanga karamar hukumar alkaleri da Babawo Chelsea Faran. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kai. Eh, daga ƙarshe zan sake kira ga musamman 'yan uwa matasa mu saka tsoron Allah a ran mu mu kawo abin da zai taimaki yankunanmu domin idan har muka yi bulus da irin wannan abin muka sa son mu ne kawai to da mu yi ta zama ne muna mai da kanmu baya ɗazu mun ba da misali da wani shugaba ɗan majalisar jiha a Bauchi wanda idan ka gan shi a Bauchi dan majalisar jiha ne ba za ka ce dan majalisar jiha ne, saboda me yadda yake shiga cikin al'umma baya hawa mota in ka ga rigan jikinsa babu batun ma dan majalisa haka ya shekara wannan hudu cif cif kuma Allah ubangiji ya sa al'umma suka ga zuciyansa suka sake ba shi dama yanzu ya koma majalisar da ba a taba maimaita ta ba to kaga wannan shiga cikin al'umma ne da jin damuwoyinsu kuma yake kyautata musu akan abin da suke nema daga gare shi to don haka ina kira ga al'umma muna duba abin da ya dace muna kai sai koke-koken dukkan abin da muka gani mu ba za mu iya ba sai gwamnati ne za ta iya to mu bi ta hanyar da muke ganin sakon zai isa domin a zo zuwa aiwatar mana muna da matsaloli mu ma matasa da mutanen anguwa shugabannin mu za ka samu bohul ne a yanki wallahi sai ya fi shekara biyu yana tsaye wai ya ɓaci kuma al'umma sun kasa gyarawa suna jiran gwamnati kuma da zaran an ba da dama wani akwai bukatar aikin gaya kenan karo karo akwai bukatar aikin gayya wallahi wani abin sai an zo an kawo masu gyaran nema an zo an yi sai ga abin bai taka karya karya ba kuma ya fi shekara biyu a ci yana abi kuma a anguwa mutum ɗaya ma zai iya yin sa mutum ɗaya ma saboda dalilan kuɗi kuɗi ya lalace wallahi sai fi shekara biyu shekara ɗaya yana ajiye ba a gyara ba sai dai an sa ido gwamnati zo ta gyara don haka mu tsoron Allah mu taimaki kanmu da kanmu a dukkan abin da muka ganin za mu iya wanke mu iya share wa kanmu idan mu hawaye mu yi shi domin mu kawo ci gaba wa mu kamar yadda Abdulrahman Amfen din nan ya faɗa malam Nasiru Abun da ya fito al'umma ne kwamiti ɗin anguwa na tsaro yanda ake fama da matasa mutum hamsin talatin su duro muku anguwa a ce ku haɗa kwamiti ɗari biyar biyar kawai a bayar a sati na rantse ma da Allah a mutum ɗari na ango da ke mutum goma su ba wannan wani irin son zuciya ne wani irin ɓacin zuciya ne wani irin lalacewa ne ke damun al'umma mu wallahi in ka zo irin wani abu sai ɓata maka rai shi yasa zaga babu ci gaba komi a ce gwamnati ruwa a ce gwamnati komi a ce kai inna lillahi inna ilaihi eh to ni abin da zan ce bawa daga karshe shine eh. kamar kowane matashi ya san darajar mutuncin gidansa da iyayen kansa saboda a baya idan ka duba ga dukkan mu iyayen mu masu daraja ne to idan ka taso kana aiki wanda baya da kyau akan kanka matashi ka ɓata darajar ma'aifinka kenan to kaga irin wannan abubuwan ka ɓata zuriyanka kamar inda Alisu yake magana da sauran su Abdurrahman Amfen da Ɗanlami maganan gaskiya wannan abin ya shafe mu a jihar Bauchi wanda zaka ga matasa yawan kwacen waya sukan irin wayan abubuwan to kaga shi ma yana sa ɗabi'a mutum ya kwaci don a wannan ma'adar da matsalar matsalar kwacin wayan nan ma kan kai har wasu matasa miyaguwa suka suna yin kisa ma ai eh to a yanke hannu suna faruwa don haka ma kwanan nan ita akwai wasu jami'an tsaro a jihar Bauchi wanda suka kama wasu matasa sun kai kusan ɗari a jejin yankari wayannan wanda duk matasa ne fa sun je wai shagala kuma duk sun je sun kwakwace wayoyin al'umma ne suka je suka je cikin yankari aka kama su kaga wannan muna yaba ma wannan kwamiti na hunters to a daɗa ba su guduma kuma wani matsalan shine anguwa ko da ana irin wannan abu sai ga wayansu iyaye su suke zuwa suke musgunawa ko cin mutuncin wayannan 'yan kwamiti din kuma idan suna kama duk wanda kaga an kama shi ba sai ya laifi idan baka yi laifi ba wanda zai kama ka to ina fata matasa a wannan yayin na bayan an yi zaɓe to mu dawo mu nutsu da idan muna gani kawai kamar a lokacin ana zaɓe kowa yana da ra'ayin kansa a misali kenan fa wai dan ana cewa wai da ka iya faɗan kalaman da gada ma ni ban yarda da wayannan zancen ba mm. to mutum ya dawo ya nutsu dan haka ita kuma gwamnati da daɗa ba da gudummawa ma kansu al'umma al'umma su ma su tashi tsaye ba sai an ce wai kawai gwamnati ba mm. Malam Nasiru, Allah lamiyan son gaya dangane, abu na ƙarshe nake son kirawa al'umma shine daga ran da aka rantsar da gwamnati mu mu sa wa mu cewa za mu abin da ake kira da volunteering organization duk wani ayyukan suka jibanci cikin angwani ba sai mun jira gwamnati misali yanzu share kwalbati kawai da su kwata da kwatami dai toshe kuma gashi damina muke fuskanta amma ba iya mobilizing din al'umma ba a cewa a share kwata ne da a cewa da a jira sai gwamnati ta zo to kafin gwamnatin ta zo aka samu babban hadiri gurin ya cakube dole ka ga ka katanguna ta zuwa to dan Allah al'umma ina muku kira da ire-iren wannan abubuwan sun ba da misalai ga an zo zo an muku ma irin wannan lokaci na damuna eh da kuna neman bohur sama shekara shekara dan majalisa dai kokari zo ya shirin tuka tukan nan sati ɗaya sati uku a samu jaraba ta zo ta tsaya to amma bara ku iya ɗauko injiniya ya zo duba shin gyaran ya fi karfin aljihunku ko bai fi karfin aljihunku ba in ba sa ba sanadiyar lalacewar ta sai an shekara ɗaya da ita ana amfani da ita amma shekara biyu uku in ba wani babban mutum bai zo ya gyara ta ba to don Allah ina mana kira kada mu to kawai ma masu abin nan haka mu yi iya kokari mu zammana muna ba da guduma gurguru abin da za mu yi mace ta tashi kana da lafiya zaka ba da gudumawa wa jihar ka da karamar hukumar ka da anguwan da kake ciki ni in ba da gudumawata kai ka ba da gudumawanka ali mustapha yusuf zai ba da gudumawansa abdurrahman antan shekan ya ba da gudumawansa baba wacce su kobaran shi ma ya kokari ya ba da gudumawa kuma ka sa wa ranka za ka yi dan Allah to kuma da ku samu taimakon Allah idan kuka hada kai karfi da karfe karfin ku ya gaza sai ku samu jagoran ku sai isar wa shugaban ku da yake mafi kusa da ku wataƙila shi ma ya tausaya da halin da kuke ciki da kokarin da kuka yi da dukiyanku da lokacin ku da karfin ku wataƙila shi ma taimaka muku guduma wanda za a iya haɗawa da nakun da nasa ta zan haɗa ƙarfi da ƙarfe to da izinin Allah sai a samu mafita a kai Allah ya sanya albarka cikin ragaman shugabanci da ya ba shugabannin mu mu kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon yin musu addu'o'i na gari Allah ya sanya albarka wa dukkan wani shugaban da aka zabe shi amin a ƙarshe ina Nasiru sunana Al-Mustafa Jusufi ina fatan alkhairi a wannan tasha ta BOA mai tarin albarka Allah saka muku da alkhairi a bisa lokaci da kuka ba mu domin jin ra'ayoyin mu kuma a cikin bayanai akwai abin da ne dan taso mu a ƙarshe na matasa masu kwace wayoyi din nan akan waya kaga ana ɗaukar ran mutum akan waya a hannun mutum akan kan waya su dira gidajen mutane suna shiga kamar sun ajiye mu ba mu wayoyi ba mu kuɗaɗe ba mu atan ba al'amura yana da kyau a yi kyawun kyakkyawan tsari a tsaya tsayin daka kwamitocin anguwa tsaya da kafafunansu sannan kuma hukumomi na 'yan sanda su tabbatar da cewa duk lokacin da aka yi musu mutum mai laifi don Allah kar wani ya biyo ta baya ba cin hanci su sake shi in sun yi haka sun cuci al'umma sun cuci aikin su kuma sai Allah tambaye su sannan duk mutumin da aka yanke masa hukuncin gidan yari daurin shekara ɗari shekara goma dan girman Allah kar wani ya je karɓe shi matukar irin wannan ta'addanci ya aikata to in ana irin wannan al'amari zai sa a samu sassaucin al'amarin amma abin ya yawaita idan biki ake a fizge waya idan taro ake a fizge waya kai kwanakin ba wata babbar kasuwa a cikin garin gocin da ke shatale talamunti haka suka shiga cikin kasuwa suka kaga irin wannan in ba a tashi tsaye aka yi takilin din wannan matsalar ba wallahi azimi za ta addabi al'umma da wata ran sai ta zama irin abubuwan da aka yi a baya muna roƙon Allah ya tsare mu amin to um, sufi muna eh, godiya Sunana Abraman Anten Shekal muna godiya sosai. Sunana Babawa Charles Kofar muna fatan alkhairi. Sunana dan lamiyan Son Gaya Barjanga muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya kara zamanta. Insha Allah kuma za a same mu duk lokacin da aka bide mu. A gaishe kuma san Baucin Yakubu da ba da guduma a wannan zaure. Sai wani lokaci mun samu dama ma sake waiwaiwa don yin wani sabon shirin da wani sabon darasin. a madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Naku, Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.